kare kai Allah mun yi karfin da sai dai Allah kawai zai iya juya to ka yi bayani mai shiga jiki sosai sai dai baka ambaci sunanka ba ko a zan duniya ta zan haka ni ya amma mun <laughs> ji da ya gane shi so da yake abu muna so dai mu ma su samu

ina cikin special constabulary nan da aka ɗauka saboda ni ne na nagari ni ina tare da bayan haka idan wani abu ya zo ina roƙon arziki saboda mu dai yanzu wuya muke sha ta ja zama kai sasanci da mutanen hmm. ni ni komanda ma ne na yan sintiri da ba ne yadda yanzu kusan komanda ne na yan sintiri ni daga nan aka ce har tsallake titi na yi da bindiga ta zage da kuma sun ganda su ceri amma da domin Allah yanzu sun yi ƙarfin mu a ce mu kai sasanci ba ta zuwa ba saboda mun waye gari wannan hanyar da ke zuwa dutsen ma shekarar mu duba mu noma ba ko kuya ba wannan hana duk talakan da ke kawai zai noma ya bani ya lalace na gawa ta bana har da kai kai ba wallahi sun wala hadda ni ka ga yanda kake nan wallahi aka tada gona ka shekara ai kullun sai mun je zana'ida kullun sai mun je zana'ida dole ta kasance idan za ka tai dutsen ma ba mu da garin da za mu je mu wo saye saye mu dawo in ba dutsen ma ba sai ta kasance an kashe mota za ta ɗauki fasinja mutum mota uku hudu biyar su karya su kwashe su kashe na kashe su mai mu to muka ga gwamnatin mun nemi alhorma ta zo ta taimake mu ta ki taimakon mu da akwai mutum ɗaya yana ɗan taimakon mu shine ko dare ko rana muka kira shi zo aminu area commander wanda ya mutu aminu wannan to kuma sai Allah ya kashe shi tunda Allah ya kashe shi ba ka da dan sandan da zai zo na ya sabka titi wallahi babu dan sandan da zai zo sabka titi in ka zo iyaka ka bi hanya in ka gansu ka halbe su in baka gansu ba shikenan to wannan abin ya jaza muka ga mana ana ta kashe mu yanzu nan garin tsakani na ga Allah Ba ce sojoji ba su lokacin da Allah sojoji ne mace nan garin wanda an kashe mijinta tsakani na ga Allah akwai lokacin daga bakin garin nan nan kaga abin da yana alƙur'an zuwa ce da muka dauki gawa goma sha biyu kuma mun san su sun san mu mun san su sun san mu ka shi suka neme mu da mu zo mu zanna kuma ai laihin ku dan ba ka abin da kuka yi ba mu yo mine ne laihin mu wanka kun je kun kulle mutum kun kashi da da kun kashe suka neme mu da mu zo mu zanna kai da domin Allah mu karin su ai gyara ne ba faɗin da ciya muka hakura muka zanna lafiya amma a hakan mun zanna lafiya tsakani na ga Allah ya halicci ai ya ga dil nan me ya gani gaskiya baka da mutumin da zan ce ga ya te wurin mutanen nan an ce sata da shi amma a haka yanzu da yan banga da hukuma wai su muke sha yanzu in ina da dabba zan kai ta kasuwa in saido wallahi ana iya kama na cikin eh. dubu ashirin dan sanda kuma ya san inda barayin na suke eh, ina inda jin ka ba ya san inda suke da lazi duk barayin da ke aiki an gama komi ba mm, kurfi dan Musa ba tsari ba inda bai san to me yace a bashi inda ya dade na kariya yake ya sani sai dai ya koyi to amma mu can wasu ke jin labarin ya mutane tambaye shi to kai zaman ba a ba mu labarin zaman lahiyan tunda yanzu garin nan in za mu fito ba mu hisu yawa ba wannan da ka tambaye shi wai yaran shi nawa ko ni nan da ke nan tsakani na ga Allah ina iya ga ɗari yaran shi ba su kare ba gaskiya ina iya ga ɗari yaran shi kare ba yanzu in muka fita wannan aikin gona mu kai nan ba mu kai mu hamsin ba ko bin dubu gare mu su mu bin daga toka gare mu gwamnati bata taba taimaka mu da wata bindiga ba ta yi ta toka in suka biyo mu da kai harbi shi kenan kwanan ka ya kare sai dai a kashe ka to wannan abin ya jaza mu kai sasanci yanzu ni nan marayan da ke gidan mu tsakani ka gana daga gona nake koma sallah babba marayan da ke gonan mu tsakani na gidan mu tsakani na ga Allah ne ya halice ne yanzu ya kai ashirin ya kai ashirin amma yanzu tsakani na ga Allah da halice na gona ta har ƙarshen inda suke na je na noma to domin Allah mu yanzu bukatar mu sasanci yayi ko bai ba sasanci tsakanin mu da su tsakani na ga Allah mu mun yi mun ji daɗi saboda haka idan yanzu muka ce dukan ma barayi ake ce mu amma duk wannan ba ta ban haushi mu muka san halin da muke ciki wannan bai samu rogar sasanci mu dai da muke tare da su su suka san mu muka san oyayen muna roƙon su da mu zanna lahiya ko da yaushe tare da su Hmm. ko yanzu idan su kai mu laihi idan sun tabbatar da su mu laihi domin Allah suna kiran mu mu zan nasu ba mu hakuri in abin da za su iya biya ne su biya mu kuma in mu kai musu wallahi ba su ɗaukar doka sai sun zo nan garin sun tattara shugabannin mu sun neme mu mun yi magana da su sannan mu ma mu ba su hakuri su sha to domin Allah mu wannan sasancin muka yi da su kuma muna jin daɗi saboda ni kaga nan da ba a sasancin nan ba da tashi da ni tun da na tashi domin Allah da na daga amma yanzu ni tsakani da Allah ina roƙon gwamnati da ta taimake mu bi gaba ɗaya kowa ya san saboda tsakani da Allah har yanzu akwai masu shan akuba masu shan wuya hmm. akwai wanda ƙauyuka akwai mutanen da dama da ba su fara gidajen su yanzu domin Allah da dama wanda mutum bai sai fara gidajen shi ba to saboda haka mu muna roƙon gwamnati da ta taimake mu wasu ba su iya sasancin nan domin Allah saboda me yasa ba su iyawa ba su da garin da za su je su zanna da mutanen nan su sasanci duhun kai duhun kai duhun kai wasu gare su to mu kuma mun ga yadda muke sha ko mu da muka yi ana nuna mu duhun kan gare mu to amma mun yadda in dai haka gwamnati za ta tsaya mun yadda abun mu da duhun kanmu saboda gwamnatin nan dai ta shugaba Muhammadu Buhari da ta wuce tun daga yawo muke ganin kamar an sun kare mu ana rantsar da shi muka ce to yan tana da sun kare muka ta tsalle sun kare ashe ma shakku karuwa za su ashe karuwa za su billahi lalzi yanzu rana ɗaya ana iya kawo amination ɗin dai ne guda dubu ɗaya a kawo musu shin domin Allah in ba sa hannun gwamnati a lokacin mulkin Buhari a lokacin mulkin Buhari in babu sa hannun gwamnati ya za a amination dubu ya biyo hanya daga dutsen ma bisa mota ya zo har tsakiya ya wuce kai musu a musu kauye ban za gari kwata kwata amma in daji za a neme ni ko ina ne ina ya zama kowa ya zo lafiya wanda ya kuma in Allah ya sa da zai koma lafiya inda isko mu lahiya zai gan mu hmm. zai tabbatar mu yan ta'addan ne ga mu zanzanne ko ba hali ba abin da sa yau ɗaiɗai ku ne janaral ne aka fara nan yau share fage ne dama wannan ai na sako ne da za a isa yauwa na sako ne lokacin da abu ya abin in gwamnati ta ansa to shikenan ta za ta turo da wakilan nata kaga sai a tsoro lokacin ne kowane bangare kowane bangare zai zo um, alhaji wani irin sako kake da shi ga ainihin mai girma gwamnan jihar katsina na yanzu malam kana ji sakon da kake da shi na farko ina mashi barka da sallah kuma ina jin daɗi ya hau mulki ina tunanin zai taimake mu zan lahiya mugu ka bar dawura bakin nan sama dai domin Allah na neman taimako gare shi yadda Allah ya taimake shi hmm. ya ba shi girma kuma muka taru muka rika mai aka zaɓai ina son don Allah don ya rike mu da mutunci da daraja alƙalin da ya ɗauka ya cika shi mu ido hudu da shi ya gan gan shi zuwa ga sarki ina mashi barka da sallah ina mashi kuma barka ya sabko lahiya ni ka challe ruga ya sani sarkin kaduna ya san ka challe ruga kana ji na ina gaida shi ka ji su da ka raba kuma sahani ne ya sani ko ba hali ba ina neman zaman lahiya kasar ta ci gaba da mai kasuwa da ɗan kasuwa da manomi da bahillaci ina son ya ɗauki wajen rakiya a yi sasanci a jaraba a gani sasanci in Allah ya yarda. Matsalar tsaron arewa maso yammacin Najeriya matsala ce da ke da matukar sarƙaƙiya yayin da waɗanda ake yi ma kisan ɗauki ɗaiɗai da garkuwar da tare da garkuwa da su ma'ana hausawa da sauran ƙabilu abin ya kawo musu waya su kansu masu yin wannan aika-aikar abun ga alama ya kawo musu waya musamman ganin cewa hakan na da nasaba da ya da ta'addancin ke jefa al'ummarsu su ma cikin wani ƙangi, musamman na rashin samun damarmaki na ci gaban zuri'arsu baki ɗaya. Wannan bidiyo da za ku gani, bidiyo ne da wani ɗan jarida daga jihar Katsina wanda ake kira suna Jano TV yayi da waɗannan 'yan bindiga a cikin dazukan jihar Katsina wanda bayan ya tattauna da da suwa ya ji ta bakinsu a kan irin yanayin da suke ciki da kuma fatansu na ganin cewa an zauna an sasanta an zauna kowa ya ci gaba da yin al'amuran rayuwa ta kamar yadda ya dace a cikin wannan bidiyo za ku ji dalla-dalla irin ƙarfin da suke da shiya da kuma irin yadda abun yake ci masu tuwa ƙwarya har da ɗaya daga cikin mutanen da ke um, jagorancin ganin cewa an samu zaman lahiya a jihar katsina wanda shi ma sannu-sannu ya zo dole dole sun ka da su saboda irin yanayin macin da suke ciki a cikin ƙauyensu ko ba su da ta hanyar da za su bi dole sai ta hanyar su musamman ganin cewa da dama kamar suke zargi cewa gwamnati ba shirye take ba na ganin cewa ta kawo ƙarshen wannan matsalar tsaron ganin cewa duk lokacin da suke buƙatar bindiga za su iya samu da albarosai a cikin wannan biron za ku ji cikakke tattaunawa da ya tattauna ta kaya da su a cikin wannan daji ga dai cikakken wannan bidiyo da ya ta kaya a cikin wannan daji wato tambaya ce gare ni misalin ku Allah kamar ku nawa ne kuke wannan kira na cewa kuna buƙatar a zauna lafiya manya-manyan naku gaba ɗaya akalla kamar ku ku nawa ne saboda kada ya kasance a ce daga ɓangaren ku an zo an yi magana da ku an zauna lafiya an yi sasanci an yi kaza kaza wasu kuma su ɗauka mu dai a kusan jihar safa na gaba ɗaya muke son a safa na dutsen mu. ku ne ke da bakin magana a wannan ɓangaren. Ke da bakin magana kuma dan hukuma uku ce muke da dama su ne kadai dama su ne garuruwan da suke kashin ku kuke da iko da su in dai haka ba ko ya zo ya wuce in muka tsananta bincike za mu iya gane na yi haka eh, amma in kaga ba zaman lahiya na rubu shi za mu gane idan lewa da suka kuma muna da damar da za mu ce me yasa aka muna da damar da za mu hana aiki yau kamar waɗanda suke wajejen batsari jibiya kuna iya gabatar musu da irin wannan tunda da don mutanen ku ne watakila za su iya saurara ko ai zaman da aka yi nan yau general to jaman da aka yi nan general saboda wani mutumin ba dan ya kira ni bayan mai magana da ku na koma gida ya kira ni ki wace hanya za a zanna magana da kuka zanna a gane wanda za a yi wanga abu za a ce ka fahimta nake mai tuya saurare ni da kuma wanda zan kira dama usman ya kira ni ya bada wata magana kuma shi ma ya kira ni yanzu to duk zan haɗa magana ka gane ko can zamfara a haishin ya kira ni tun kwano bisa ga irin wanga zama bisa ga duk sanda za a nemi jama'a a nemi sasanci ni za a tunkara je na zama ne mai mai ba, ko ba hali ba saboda haka ni in an yarda duka gaba ɗaya dajin rankatakaf san yadda amma idan an gama nan daji zuwa gari ban zuwa gari kwata kwata amma in daji za a neme ni ko ina ne ina ya zama ya in Allah ya yarda zai koma lahiya yadda isko mu lahiya zai zai tabbatar mu yan ta'addan ne ga mu zanzanne ko ba hali ba abin da sa yau ku ne general ne aka fara nan zai share share fage ne wannan dama wannan ai na sako ne da za a yi sa yauwa na sako ne lokacin da abu ya abin in gwamnati ta ansa to shikenan ta za ta turo da wakilan nata kaga sai a tsoro lokacin ne kowane bangare kowane bangare zai zo yauwa yaran nan ne wanga zaman da muka yi nai da kai kwarai ko wato har ma zamfara abin ya kai ke ba wai bane wannan inda dama ba su ne kusa da bodin sun ne mene kwarai ko bisa ga a za a yi na shi na rubutu ko ba hali ba to kamar misali shi garin mataimakin gwamna fa wanda su matan suna da fama da wannan dan matsalan tsaron nan kankara na ce maka jarran ne ai duka aka yi kama zaman da aka yi aka daga nan yau aka ƙara wanga haka an ƙara komi abin da za a kira ni a ce ya haka ya haka gaya musu eh. shawara ce zai tura bare bare na shawara ce da ka tura mu cikin duniya iyaka ta fata za a ce ya haka haka ne ne ya haka ya haka ka ba da ka tura mu ga mun zan na da kai mun ba da ko ina ko ina a gani masu su gani su tabbatar suwa ne ne aka zama da Alhaji wani irin sako kake da shi ga ainihin mai girma gwamnan jihar Katsina na yanzu malam kana ji sakon da kake da shi eh. na farko ina mashi barka da sallah kuma ina jin daɗi ya hau mulki ina tunanin zai taimake mu na lahiya mugu ka bar dan waya bakin nan sama dai domin Allah na neman taimako gare shi yadda Allah ya taimake shi hmm. ya ba shi girma kuma muka taru muka rika mai aka zaɓai ina son don Allah don Nabi ya rike mu da mutunci da daraja alƙalin da ya ɗauka ya cika shi mu ido hudu da shi ya gan in gan shi yanda aka ɗauki alƙawali kuma ya sake ganin alƙawalin da mu ɗauka da shi ya rike ba mu gani ina mashi fatar ina mashi fatar Allah ya jagorance kai ya jagorance kai kyakkyawan niyyar yake Allah kuma ya taimake Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu Allah ya da mu kan makiya mai kace zuwa ga sarki ina mashi barka da sallah ina mashi kuma barka ya sabko lahiya ni ka challe ruga ya sani sarkin kazina ya san ka challe ruga kana na ina gaida shi su karamar kuma safani ya sani ba ba hali ba ina neman zaman lahiya ƙasar ta ci gaba da mai kasuwa da ɗan kasuwa da manomi da bahillaci ina son ya ɗauki wajen rakiya a yi fi, a jaraba a gani fi, in Allah ya yarda ina sai da shi ba a da ba Allah za su yi wannan sabo na sai akwai mai wata magana ko wani abin nan jama'a ba wai ƙasa waje muka hito ba. Eh, kamata ya kula da mu sosai nan muke ba wai ta tsaya ta ba ba mutane kuma inda ga noma ya kan kama kai ranka da ya <laughs> jama'a su saboda abinci a jama'a su mafi akasari mutane kuma kuna da magana a yau ba tare da tashi ku takura ma jama'a wai ko a'a jami'ai sun matsa mu ne ko ko tsorata muka ko wani abu ba wani ba wani ba ga an ce wai alburushi ke babu da kowa ke shiga inda ya shiga ya samu yanci haka amma misali wai magana tsoro bata taso ba dan da kai dan jarida ne kana samun labarai kana jin garuruwa muna shiga kuma kuma ana kashe mutane ba magana ba fasa ba kuma sojojin nan muke yanzu nan da an da an tara a koma shi 200 da kaga da kaga da Najeriya akwai bukari ba abin a ai duniya na yanzu da an da na da zuwa cika kuma abin da bai faru ba saboda manyan mu sun riga sun mashin kada ba wata ba wani abu an ba su sun yi kada wai wani abu inda aka ji yara sun to sai a toshe a gane kuma har yayi kan zai shi lafiya Allah ya dora shi wannan matsayin kuma mu dai bai mamu wani abu wanda za mu ci a wai ko mun gita da shi ne ko na ba muna buƙatar cikin mulkin shi a samu zaman lafiya kamar da adalci cikin mulkin shi ne yawa an samu zaman lafiya ko zai iya kirarin gaba shi ma zai iya samun ci gaba yawa saboda yanzu ba lallai bane a kare mu a ce wai an turo ko jami'ai ko na ba mu karuwa mun yi karbin da sai dai Allah kawai zai iya <laughs> to ka yi bayani mai shiga jiki sosai sai dai baka ambaci sunan ka ba eh, a zan da duniya ta zan haka ni ya jankan <laughs> ya gane shi so da yake abu muna so dai mu ma su samu ilimi iyayen mu su rika fita inda suke so mu ma mu rika fita mu samu yanci amma magana ba ta kai bayanin na gaskiya ba wai shi ma dan ta'adda ne yanzu da ya zama da yanzu ne na gaskiya shi shugaban ni gaskiya ne eh, ni ina cikin special constabulary nan da aka dauka saboda ni ne na nan gari ni ina tare da haka idan wani abu ya zo ina roƙon arziki saboda mu dai yanzu wuya muke sha ta jaza muka sasanci da mutanen hmm. ni ni komanda ma ne na yan sintiri da ba ne ya yanzu kusa da inda ne na yan sintiri ni daga nan aka ce har tsallake titi na yi da bindiga ta zage da kuma sun ganda su ce ni amma da domin Allah yanzu sun yi ƙarfin mu sai mu kai sasanci ba da arziki ba saboda mun waye gari wannan hanyar da ke zuwa dutsen ma shekarar mu duwa mu noma ba ko kuya ba wannan hana duk talakan da ke kawai zai noma ya bani ya lalace na gawa ta bana har da kai kai bana wallahi su wallahi har da ni ka ga yanda kake nan mm. wallahi aka ta daga gona ka shekara ai kullun sai mun je zana'ida kullum sai mun je zana'ida dole ta kasance idan za ka ta yi dutsen ma ba mu da garin da za mu je mu saye saye mu dawo in ba dutsen ma ba sai ta kasance an kashe mota za ta ɗauki fasinja mutum uku mota uku hudu biyar su tare su kwashe su kashe na kashe su mai mu to muka ga gwamnatin mun nemi alhorma ta zo ta taimake mu ta ki taimakon mu da akwai mutum ɗaya yana ɗan taimakon mu shine ko dare ko rana muka kira shi zo aminu area commander wanda ya mutu aminu wannan to kuma sai Allah ya kashe shi tunda Allah ya kashe shi ba ka da dan sandan da zai zo na ya safka titi wallahi babu dan sandan da zai zo safka titi in ka zo iyaka ka ga hanya in ka gansu ka halbe su in baka gansu ba shikenan to wannan abin ya jaza muka ga mana ana ta kashe mu yanzu nan garin tsakani na ga Allah Ba mace sojoji ba su lokaci da Allah sojoji ne mace nan garin wanda an kashe mijinta tsakani na ga Allah akwai lokacin daga bakin garin nan nan kaga abin da ya nan alƙur'an zuwa ce idan muka ɗauki gawa goma sha biyu rana ɗaya kuma mun san su sun san mu mun san su sun san mu suna ka shi ne suka neme mu da mu zo mu zaka kuma ai kawai laifin ku dan uban ka ba kawai abin da kuka yi ba mu yo mine ne laifin mu ka kun je kun kulle mutum kun kashi da da kun kashi suka ne suka neme mu da mu zo mu zan lafiya muka ga kai da dai domin Allah ya kashe su ai gyara ne ba faɗin gaggage ko da ciya muka hakura muka zan lafiya amma a hakan mun zan lafiya tsakani na ga Allah ya halicci ai ya ga dil nan me ya gani gaskiya ba ka da mutumin da zan ce ga ya ce wurin mutanen nan an ce sata da shi amma a haka yanzu da yan banga da hukuma wai su muke sha yanzu in ina da dabba zan kai ta kasuwa in saido wallahi ana iya kama na cikin eh. dubu ashirin dan sanda kuma ya san inda barayin nan suke eh, inda suke ba ya san inda suke billahi lazi duk barawan da ke aiki sabana ba mm, kurfi dan musa ba tsari ba inda bai san to me yace a bashi inda ya dade na ƙarya yake ya sani sai dai a ɗoro to amma mu can wasu ke jin labarin ya mutane tambaye shi to zaman ba a bamu mu labarin su tunda yanzu garin nan in zamu mu fito ba mu hisu yawa ba wannan da ka tambaye shi wai yaran shi nawa ko ni nan da ke nan tsakanina ga Allah ina iya ga ɗari yaran shi ba su kare ba ina iya kilga ɗari yaran shi kare ba yanzu in muka fita wannan aikin gona mu kai nan ba mu kai mu hamsin ba ko bin dubu gare mu su mu bin daga toka gare mu gwamnati bata taba taimaka mu da wata bindiga ba da ta yi ta toka in suka biyo mu da kai har harbi shi kenan kwanan ka ya kare sai dai a kashe ka to wannan abin ya jaza mu kai sasanci yanzu ni nan marayan da ke gidan mu tsakani ka gana daga gona nake koma sallah ba marayan da ke gonan mu tsakani na gidan mu tsakani na ga Allah ne ya ce ne yanzu ya kai ashirin ya kai ashirin amma yanzu tsakani na ga Allah ya halice ni gona ta har ƙarshen inda suke na je na wani ma to domin Allah mu yanzu mu ki sasanci yayi ko bai ba sasanci tsakanin mu da su tsakani na ga Allah mu mun yi mun ji daɗi saboda haka idan yanzu muka ce dukan ma barayi ake ce mu amma duk wannan ba ta ban haushi mu muka halin da muke ciki wannan bai samu rogar sasanci mu dai da muke tare da su su suka san mu muka san oyansu muna roƙon su da mu zanna lahiya ko da yaushe tare da su Mm. ko yanzu idan su kai mu laihi idan sun tabbatar da su mu laihi domin Allah suna kiran mu mu zan nasu ba mu hakuri in abin da za su iya biya ne su biya mu kuma in mu kai musu wallahi ba su ɗaukar doka sai sun zo nan garin sun tattara shugabannin mu sun neme mun yi magana da su sannan mu ma mu ba su hakuri su sha to domin Allah mu wannan sasancin muka yi da su kuma muna jin daɗi saboda ni ka gane nan da ba a sasancin nan ba da tashi zaki tun tuni da na tashi domin Allah da na daga amma yanzu ni tsakani da Allah ina roƙon gwamnati da ta taimake mu ta bi gaba ɗaya kowa ya sasanci saboda tsakani da Allah har yanzu akwai masu shan ba masu shan wuya hmm. akwai wanda ƙauyuka akwai mutanen da dama da ba su kwana gidajen su yanzu domin Allah da dama wanda mutum bai sai kwana gidajen shi ba to saboda haka mu muna roƙon gwamnati da ta taimake mu wasu ba su iya sasancin nan domin Allah saboda me yasa ba su iyawa ba su da garin da za su je su zanna da mutanen su sasanci duwan kai duwan kai duwan kai wasu gare su to mu kuma mun ga yadda muke sha ko mu da muka yi ana nuna mu duwan kan gare mu to amma mun yadda in dai haka gwamnati za ta tsaya mun yadda abun mu da duwan kanmu saboda gwamnatin nan da ta shugaba Muhammadu Buhari da ta wuce tun daga yawo muke ganin kamar an sun kare ana rantsar da shi muka ce to yan da sun kare Mu muke ta tsalle sun tsare ashe ma shaggu karuwa za su ƙur'ani ashe karuwa za su billahi lalli yanzu rana ɗaya ana iya kawo amination ɗin da ya ne guda dubu ɗaya a kawo musu shin domin Allah in ba sa hannun gwamnati a lokacin mulkin Buhari a lokacin mulkin Buhari in babu sa hannun gwamnati ya za a amination dubu ya biyo hanya daga dutsen ma bisa mota ya zo har tsakiya ya wuce kai musu a musu ƙauye nan garin ba a taɓa bar amination ba amma mun taɓa kamawa nan dai duwatsun nan ba ko domin Allah amma yanzu tsakani na ga Allah yanda ka san kana da yanda ka ne yanzu abin da zan kwatanta da bindigun sosai duk yanda ka san ka aje dawa shago ka kirga kwarorin ta nawa ne to haka suke da bindigu tsakani ga Allah ya samu mutum daya daga cikin su mai bindiga da ta kai 30 bindiga tashi ce ta kan shi to kaga mu da ke da zankela duka ta guda nawa ne wani ma sai ya dawo yawon nan dahi mu taimaka na wurin yawo muna neman su sai ka dawo ka ta neman abinci muka ga hanyar ma da muke neman abincin nan sun tara shegiya to domin Allah wannan abun shi ya sa mu ga sasanci amma kuma mu ba mu jin daɗi gwamnati zama yanzu bata raga mu ba yan banga wanda muke tare da su saboda sun ji haushin mun zame mun yi sasanci ba su raga mun ba to muna roƙo ga mai girma gwamnan jihar Katsina honorable Dukko Umar Rada muna roƙon shi da ya taimake mu ya bi hanyoyin da za mu zanna lahiya a sasanci mu zanna lahiya kowa ya zanna lahiya ya inda yake so domin Allah duka yanzu yau kowa mu tai mu zanna lahiya amma dai aka ce mata kai yanzu shi muke roƙo yanzu shi muke roƙo ni tsakani na ga Allah da ya halice ni tunda aka yi sasanci ban taba tsallake ba amma kuma kan ai sasanci ba ni kwana gida saboda na san wallahi ni ma na suke in wani aka mai kwatanci aka ce wani shi ne komanda wallahi sai ce wani dan cikin din amma tsakani na ga Allah ga lokacin na ga Allah duk sadda za a tafi bani jin tsoro ko mutuwa ni na tafi Allah ya san zuciyata to yanzu kamar misali idan shi mai girma gwamna malam duka Umar Rada ya fito da wani kudiri da muke mafarki zai fito da shi na cewa za a zo nan kusan in ce tun da muka shigo garin askiya matasa mutanen da na gani daga shekara ashirin abin da ya kai shekara hamsin ba su kirguwa domin Allah mu misali sai ya zo ya ce ana buƙatar ku kasance jami'an tsaron nan wajejen mm. a ɗauke ku aiki mm. ƙarƙashin gwamnati da ko da wa'anda ake ga duk suna riƙe da makaman mm. yaya kuke ganin wannan al'amari zai kawo ci gaba akai to ai mu in dan wajen wannan ne ni in dai kokari na yasa an kokari na yasa aka dauke ni sufficient constabulary police amma ko naira biyar ba a taɓa ba amma kuma ni yanzu aikin da nike tsakani na ga Allah da ya halice ni ko dan sandan bayan shi saboda ni yanzu mutanen nan ba kuɗi suke bani ba tsakani na ga Allah ba wani abu nake ba su ba babu bahillacin da ya isa ce na taɓa ba shi information na wani abu ko ya ta ya ɗauko wannan ko ya ta ya kama wannan wallahi ban iyawa hmm. kuma ni duk mutunan da ke garin nan tsakani na ga Allah da ya halicce ni ba a iya haɗa kai da ni a cuce shi ko an taho ni zan sauri in zo in roƙe su azuki su yi man domin Allah ni wannan abin ya jaza nake ganin mun yi sasancin mu mun samu sauƙi su saboda domin Allah duk garuruka suna yi amma mu muna samun sauki wurin su domin Allah ni yanzu duk mutumin da ya zo ya mu tashin hankali idan yaro ne ba abin da zamu ce mai amma mun san manyan shi za mu kira shi mun san babban shi sai mu sa muna iya yin gayan babban shi ko yana yin ashe bindiga ta ka san dai wannan duk girman shi in bai daga bindiga billahi ladi ban jin tsoron shi to in yi ashe bindiga shawa kaga magana ta kare bai kare mu rashin kunya to don domin Allah mu muna da kokari kan wannan kuma domin Allah ni yanzu tsakani na ga Allah da ya halice ni tun da aka yi sasancin nan tun da aka yi sasancin nan tsakani na ga Allah da ya halice ni duk abin da mutanen nan suka yi mun idan mu kai musu korafi sun mun magani in dai namu ne kuma mu domin Allah duk mutumin da ke gaskiya babu wanda zai ce kai ga yawai mutanen nan za su ta wani wuri sun gayyace shi ya tafi wallahi babu shi. To magana sata ba ana muku sace Sata ai ba akwai yaran garinmu masu yi mamu kaga ba mu iya gane cewa a nemi amma maganar dai yanzu a ce ga yan yanzu ka zo ko kana fuda ko kana wani abu an she ma dabba gaskiya babu yanzu ga dabaru wacce an she man dabba ko aka an she man waya nan da shekara biyu ta wuce ba gindin tsaron nan akwai gero tsakani na ga Allah da ya halice ni shekara ta biyu ban zo nan inda ake ba na wallahi ni ba rama kawai yanzu ina jiya yo ga garin nan garin nan gari na ne amma wallahi ba kai ni ko gona sai ɗaya ban je ba hanyar da nake bi in gabas in ce duka Amma ita ma cikin shahada koyi nake bin ta ma saboda ni na san nema na ake amma koyen ta nake yi kaga suna yara gare su kamar awaki mm. su suna ta a gona neman abincinsu sai a ɗoro yaro ɗaya nan da dutse ya hau dutse da ya zo ya ga mutane sun zo gona sai a harbi daga sama ko baka yaro ba sai ka dago saboda ai ka ga an taba kashe wancan gaban ka to sai ka dago to haka suka hana mu ruwa don Allah mu wannan azaba da shi duk mutunan da ke kauye ne noma ya bani ya lalace za ka duk mutunan da ke kauye in ke noma Allah bai iya Allah ko a tattara ko a tattara mai ko 200 ya gani wallahi duk mutunan da ke noma yanzu amma yanzu na iya idan kai wallahi duk an nome kuma domin Allah su suka turo dabbobin su aka taimake mu aka mu huda wanda bai da halin huda ya noma to domin Allah mu ko kaga yanzu dole mu yi fata zaman lahiya zaman lahiya muna fata ubangiji Allah ya kawo mu shi kowa ya zanna lahiya ko su da kenan ba mu ki an zanna lahiya ba kwata kwata wannan abun sun bashi yaran su su zo su ilimi su ma su kai inda yake so domin Allah don wuce daɗi saboda shi bahilla ce in ana zama da shi ana karuwa da shi domin Allah ana karuwa da bahilla ce sosai to alhamdulillah da eh, gida zo mu ida rikewa da alhaji um, alhaji yanzu wannan al'amari duk da yake faruwa kamar yadda ka ce wa'anda ke zamfara sun taɓo ka cewa lallai suna da buƙatar wannan al'amari um, kana ga kamar idan aka ce an haɗa da ku da ke nan da 'yan bindigan da ke zamfara gaba ɗaya an yi wannan sasanci duk za a samu a samu zaman lafiya saboda gudun kada a ce ku an yi nan da ku lafiya lau su kuma can ba a yi da su ba amma kuma suna kusa da gudun katsina sukan iya shiga ta jibiya sukan iya wajen ta da sukan iya shiga ko ta ina su je su abin da suke bukata kana ganin lallai-lallai sai an haɗo da su koko ya abin yake a zaman yanzu wanga zaman da muka yi nan hmm. ai yau muka fara zaman neman gwamna sabon gwamna ko mm, kwarai ka shawara ba shawara muka ba shi mm. idan ya yadda ba shi da zan zoya in ya yadda ni general da ni ba inda ban zuwa zan na da mutum idan aka je aka koma aka baza wanga zaman kowa ya gani ba wanda bai kira a jihar zamfara a jihar kaduna a jihar mm, badari a jihar jibiya a jihar gurbi ba inda ba a kira ko ba inda ban ba da labari kuma ba inda ban ba da magana ba saurare ne domin Allah sa gaba kuma Allah na rika barara da saurari wani abu domin Allah nake yi ko ba hali ba kuma dole zai kira ni ni zan yi wani kai tsaye kamar yadda muka zauna muka taru da kai muka zanna muka haɗu kaɗan muka haɗu nan kaɗan kirit kamar harbin tsuntsun yaro kirit bare da muka abin ai an ɗan tara mutane duk su matan kaɗan ne to saboda girgi kaga dai girgi ya wuce ko to saboda shi nan muka zan haɗu kirit muka haɗu kuma kuma zaman da aka yi babban zama ne mai kyau ne ko ba hali ba dole aka bukata na karɓar kuma sahawa na wanda ba mu da hukunci kuma su kuma su ba dama da yawun su da yawun su Allah in Allah ya eh. masha Allah Allah ya sa mu dace Allah shi mu jagora Allah ya yarda wannan sako na ku zai ci ba da girma gwamnati kana da ta hanyar ah, sa malam Faruk ah, Lawal jobi insha Allah ta'ala idan Allah ya sanya su ma sun bada nasu jawabin yadda ubangiji da kaina zan ƙara isowa in zo in kunna maku shi kamar yadda na kunna muku wancan kwanakin baya bara to haka zan zo in kunna muku jawabin su mm. gashi gashi ga yanda suka ce insha Allahu ta'ala Allah ya sa mu dace